ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا يا كي wannan manzo karka ce wani abin da kake nufin yinsa gobe lalle zan yi abu kaza gobe don baka sani ba za ka yi shi ko kuma za a saka shamaki tsakaninka da shi kuma wannan tunatarwa ce ga kowane musulmi